Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله Hausa VOH ke magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kura haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da labarin wasannin mako sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. waɗannan da Allah su ne shirin abubuwan da za mu kamu ko da fatan kuma masu tsarai za a kasance a tare da mu amma kafin nan ga shirin nan na ko kun san da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 27 ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da shida ga watan sha'aban na shekara 1444 hijira Ya, masu saurare kukun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan fabrairun shekara ta 1976 kasar jamhuriyar sahara ta larabawa ta shirinta samun yancin kai daga hannun turawan spain 'yan mulkin mallaka kasar tana faɗin ƙasa kilomita marabba'i 284 kuma yawan mutanen kasar ya kai kimanin mutane 300 kasar spain ta mamaye kasar ne a farkon karni na 20 miladiya amma bayan gwagwarmaya da mutanen yankin suka yi da turawa 'yan mulkin mallaka shekaru masu yawa kungiyar polisario ta kwatar 'yancin kan mutanen yankin ta samu nasara ta tilasta wa turawan spain barin kasar a shekara ta 1975 sai dai a lokacin da za ta bar kasar ta mika wa kasashen martanai da morocco renan kasar daga nan kuma fada ya koma a tsakanin polisario da waɗannan kasashe biyu a shekara ta 1979 murtaniya ta janye daga kasar amma har yanzu morocco tana ci gaba da mamaye kasar ta saharawi democratic republic da masu ware kun san cewa shekaru goma sha biyu suka gabata a rana irin ta yau wato 27 ga watan fabarin shekara ta 2011 na erbakan tsohon firaministan kasar turkiya ya rasu yana da shekaru 84 a duniya an haife shi a shekara ta 1926 a birnin sinop daga arewacin kasar turkiya bayan ya kammala karatu na jami'a erbakan ya je wata jami'a kasar jamus inda ya karatu na digiri na uku sannan kuma a shekara ta 1967 ya zama farfesa sai kuma bayan ya dawo gida erbakan ya shiga harkokin siyasa shekara ta 1969 inda a farko ya zama dan majalisar dokoki bayan hukuma ya rike mukamman gwamnati da dama sai kuma shekara ta 1987 ya kafa jam'iyyar siyasa ta ƙashin kansa ta addini wadda ya sanya wa suna arfa a zaben shekara ta da 1960 jam'iyyarsa ta arfa ta samu rinjaye a majalisar dokokin ƙasar turkiya wanda ya share masa fage na zama firaministan ƙasar sai dai hakan bai yi wa sojan ƙasar ta turkiya daɗi ba da kuma ƙasashen yammacin duniya kan haka bayan watanni goma kacal da ya yi akan mulki suka yi masa juyin mulki kuma aka haramta siyasarsa har abada a ƙasar turkiya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 masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lalimar habin a cikin shirin namu na wannan lokacin to jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu Najeriya yau Litinin ne za a koma ci gaba da tattara sakamakon zaben shugabancin kasar da aka kada kuri'arsa a ranar Asabar. Ministan harkokin wajen kasar Masar na ziyara Siriya karan farko cikin gwamman shekaru. Isra'ila da Falastinu sun cima matsaya ta kaucewa duk wani tashin hankali a tsakaninsu. Don zuga cikakkun labaran. A Najeriya yau aka koma zaman tattara sakamakon zaben shugabancin kasar. wannan dai na zuwa ne bayan da shugaban hukumar zaben kasar farfesa mahmud yakubu ya dage zaman tattara sakamakon zaben zuwa yau litinin farfesa mahmud ya bayyana hakan ne bayan gabatar da sakamakon jihar ekiti a zauren tattara sakamakon zaben shugaban kasar da ke abuja babban birnin kasar shugaban na inec ya ce kasancewar jihar ekitin ita kadai ce ta kai sakamakonta zuwa zauren tattara sakamakon hukumar ta dage karɓar sakamakon zuwa ranar litinin ekiti ta kasance jiha ta farko da ta fara gabatar da sakamakon na zaben shugaban kasar da aka gudanar ranar asabar 25 ga wata dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar apc bola ahmed tinubu shine ya lashe zaɓe a jihar ta ekiti da ke kudu maso yammacin kasar a wani lokaci yau litinin ake sa ran ministan harkokin wajen kasar masar zai kai wata ziyara a kasashen siriya da kuma turkiya kasashe biyu da masar din ba ta da wata kyakkyawar alaka da su ma'aikatar harkokin wajen masar ta ce same shukri zai je siriya da turkiya domin jajanta musu game da mummunan iftila'in girgizar kasar da ya afko musu a farkon wannan wata masar ta katse alakarta da siriya a shekarar 2013 lokacin mulkin muhammad morsi wanda a wancan lokacin ya bayyana yiwuwar aikewa da mayakan jihadi su yaƙi gwamnatin bashar al-assad haka ma masar ba ta da wata kyakkyawar alaƙa da turkiyya. wacce masar ke ganin tana goyon bayan kungiyar 'yan uwa musulmi ziyarar dai ta ministan harkokin wajen masar a siriya na zuwa ne bayan wacce wata tawagar manyan 'yan majalisar dokokin kasashen larabawa suka kai damascus inda suka gana da shugaban kasar siriya bashar al-assad ranar lahadi wannan kuma wata alama ce ta yadda kasashen larabawan ke son ingantawa ko kuma dawo da alakar su da kasar siriya wacce suka maida saniyar ware bayan barkewar rikicin kasar wanda ya shiga shekaru goma to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya isa birnin geneva a safiyar yau litinin domin halartar zaman kwamitin kare hakkin bil'adama babban jami'in diplomasiyar na iran zai halarci taro karo na hamsin da biyu na kwamitin kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da kuma taron shekara-shekara na kwance ɗamarar makamai mataimakin shugaban harkokin ƙasa da na ƙasa na ɓangaren shari'a kuma sakataren kwamitin kare hakkin bil'adama na jamhuriyar musulunci ta iran kazim garibadadi da kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani na daga cikin tawagar da ministan harkokin wajen kasar iran ke janye da a wannan ziyara majalisar kare hakkin ɗan adam hukuma ce ta gwamnatocin ƙasashen duniya da ke da alhakin karfafawa ko inganta kare hakkin ɗan adam a duniya har ila yau manufarta ita ce ta magance yanayin take hakkin ɗan adam da bayar da shawarwari a kansu jami'an isra'ila da palestino sun cimma wata matsaya ta kaucewa faruwar duk wani rikici tare da yin aiki na samar da kwanciyar hankali bangarorin sun cimma wannan matsaya ce yayin wani taron siyasa da tsaro a jordan wanda ya samu halartar wakilan kasashen masar amurka da jordan da na isra'ilar da kuma palestinu a sanarwar bai daya da suka fitar ranar lahadi gwamnatocin isra'ila da kuma na palestinu sun bayyana aniyar su ta yin aiki tare ba tare da wata wata ba domin kawo ƙarshen ɗaukar duk wani mataki na gefe ɗaya a tsawon wa'adi na watanni uku zuwa shida taron na yi ni guda manufarsa ita ce karfafa yarda tsakanin bangarorin biyu da kuma cimma matsaya guda ta samar da kwanciyar hankali a yankunan palestinawa da isra'ila ta mamaye bayan rikicin da aka kwashe kwanaki ana yi a yankin in ji wata mujiya daga gwamnatin jordan wannan kuma shine taro irin irinsa na farko cikin shekaru masu yawa na tsakanin palestinu da kuma isra'ila wanda ya samu halartar wakilai daga yankin da ma na kasa da kasa domin tattauna halin da ake ciki a yankunan palestinawa a cewar gidan talabijin din jordan sai dai kungiyar hamas da ke gwagwarmaya da makamai a palestino ba ta ji daɗin haɗuwar ba to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan to da bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na labarin wasannin mako. wasanni. Matasa da sauran masu shara wasanni da motsa jiki Assalamu alaikum mu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na labaran wasanni. Shi wanda cin same ya kawo muku biman labaran wasanni da shafi kashen nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu sun ci da mu kuma su daɗin shirin amma kafin nan ga mu'in kunne. to madalla yanzu ga mu shiga cikin kwalle shirin kuma za mu fara nahiyar afirka inda za ku ji cewa a ci gaba da fama fafatarwa da ake a gasar kwallon kwacin kofin nahiyar afirka ta yan kasar shekaru ashirin tawagar najeriya ta kai matakin kwata final to gab na karshe bayan da tallasa a kasar mozambique da ci bi da babu yanzu aka dai tawagar 'yan wasan ta taba yanzu aka dai tawagar 'yan wasan taba dauke kofi har sau bakwai ta yi sama tana sama da maki shida yayin da Senegal kuma take da maki tara a saman tebur bayan ta lallasa mai masaukin baki kasar Masar da ci hudu da babu yanzu Firayigun za ta kara da Senegal a matakin kuta final to kamar yadda muka faɗa yanzu dai kasar senegal ita ce akan gaba da maki tara sai najeriya da maki shida a matsayin ta biyu masar da mozambique suna matsayin na uku da hudu da maki ɗaiɗai a rukunin a sai kuma rukunin b inda congo da uganda suke da maki hudu hudu a matsayin na biyu sai kuma kasar sudan da maki uku sai afirka tsakiya da ba ta da maki ko da guda ɗaya a rukunin c kuma kasar gambia ce ke da maki shida sai kuma benin ke da maki biyu inda tunisia da zambia suke da maki ɗaiɗai a matsayin na uku da na hudu a makon da ya wuce ne aka isar da gawar christian asu dan wasan kwallon kasar ghana daga kasar turkiya wanda girgizar kasa ta afka mata asu dan to shekara 31 da haihuwa ya saransa ne bayan da ya makalle a ƙarƙashin burabutsai bayan girgizar kasa mai karfin maki 8.8 a ma'aunin rishta ta afka kasar turkiya da siriya tun a ranar shida ga watan fabrairu da muke ciki inda ta yi sanadiyar mutuwar mutane dubu arba'in da hudu a ƙasashen guda biyu na siriya da turkiyya. tawar kwallon kafa ta sufa farkon ta lallasa ko sarika da ci daya da babu kuma ta karya wato tarihin lallasa ta su bakwai da aka yi a jere a cikin wannan gasa tawagar kwallon kwando ta sudan ta gudu ta kafa tarihi bayan ta yanki tikitin halartar gasar kwallon kwando ta duniya kamar kasar afirka ta farko kuma kasar afirka ta farko ta yanki wannan tikitin kuma ta bi sahun kasashen afirka ta afirka guda tara kasashen afirka guda tara da suka yanki wannan tikiti na cin kofin duniya wato kasashen algeria afirka ta tsakiya masar ivory coast Najeriya, Senegal, Tunisia da kuma ƙasar Angola. Ƙasar Ghana ta sanar da ɗage wasannin Afirka da aka shirya da aka tsara za a gudanar a watan Agustan shekarar da muke ciki inda aka tsallakar da shi ko kuma da aka cilla shi zuwa shekarar 2022 bayan da aka samu rashin jituwa tsakaninta da masu ruwa da tsaki. yanzu kuma mu ya da zango a yankin asiya inda za ku ji cewa mai ɗaukar hoto ɗin nan na ƙasar iran asashi shimbun ya ɗauke lambar yabo ta zinariya a gasar ƙasa ƙasa ta ɗaukar hoto ta duniya karo na 83 da aka yi ƙasar japan martin hashimi da ya daga garin tabriz arewa maso yammacin ƙasar iran ya tsara wani labari ne kan idon wani doki da aka yi masa tiyata da aka ɗauki hoton a aka ɗauki watansa tun a shekara biyu da suka gabata tun shekaru biyu da suka gabata a ci gaba da sannan da ake bugawa na gasar firimiya na gasar iran kuma a yau litinin za a buga tsakanin zubahan da miss kerman sai kuma galgahar ta kara da faikan yayin da police za ta keci raini da nafti masjid sulaiman a gobe talata kuwa a buga tsakanin havadar da miss rafsanjani sai kuma nasaji mazandaran ta buga da istiklal aluminium arak takara da sefan sai kuma sana'atin nafta abadan takara da tarakto a ranar laraba kuwa a kecere ne tsakanin fulad da malaban yanzu dai sefan ita ce akan gaba da maki 42 a saman tebur sai kuma police ita ce ta zo ta biyu da maki 39 yayin da istiklal ta zo ta uku da maki 39 ita ma. idan muka leka kashin turai kuwa za ku ji cewa fitaccen dan wasan kwallon kafar nan na kasar argentina lionel messi zai karbi kyautar dan kwallon duniya karo na biyu a tarihi inda ya kada abokin hamayyar sa karim benzema dan kasar faransa za a bashi wannan kyautar ce a babban bikin da za a yi a birnin paris na kasar faransa na fitaccen dan kwallon shekara na duniya na shekara ta 2022 da ta gabata wanda fitattun 'yan wasa guda uku kamar in su Lionel Messi, Karim Benzema da kuma Kylian Mbappe suka tsaya takara a tsakanin su wanda a su ne aka zaɓi Lionel Messi a matsayin wanda ya lashe wannan gasa. Messi ya taba ɗauke kyautar ɗan wasan FIFA na shekara ta 2019 kuma ana sa ran a gobe ma zai ƙara ɗauke kyautar karo na biyu. Ɗauke kofi da ƙasar Argentina ta yi a gasashen kofin duniya da aka yi a ƙasar Qatar ya taimaka wa Messi sosai wanda ɗauke wannan kyautar wanda da ba don wannan ba Karen Benzema ne zai ɗauke wannan kyauta ba tare da wata hamayya ba. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta wato ƙungiyar ƙwallon kafa ta Fasan German za ta sayar da messi ko mbappe ko kuma neman a ƙarshen kakar bana bayan da ƙungiyar ke fatan daidaita irin kuɗaɗen da ya kashewa kamar yadda hukumar ƙwallon kafa ta yufa ta buƙace ta cristiano ronaldo ya ci ƙwallo guda uku rigis a karo na hamsin a league kuma karo na biyu a gasar kwallon kafa ta kasar saudiya bayan da annasir ta ci da mark da ci uku da babu a wasan da suka buga a ranar asabar ta gabata tsohon dan wasan na real madrid da manchester united ya ci kwallo uku tun kafin aje zage na biyu a karawar mako biyu da suka wuce shi kan shi wato cristiano ronaldo ya ci alwahda kwallaye guda hudu da kwacam a bar gasar kwallon kafa ta saudiya an kai wa golan sevilla mako dimitrovic hari a wasan da psb ta yi nasara biyu da babu amma an fitar da ita da cin kwallo uku da biyu a europa league sevilla wadda ta ci uku da babu a wasan farko ta yashin nasara da ci biyu a netherland inda luke de jong da fabio silva suka ci waɗannan kwallaye guda biyu wani dan kallo da ya fada filin ya kai wa dimitri mai shekara 31 naushi sai kuma ya kama mutumin da kokawa ya kama shi har ya yadda shi a ƙasa a bangaren gasar da liga kuwa ƙungiyar kwallon kafa ta atletico balbao ta sha kashi a hannun girano da ci uku da babu sai da barcelona ce da maki 59 har yanzu a saman tebur yayin da real madrid kuma take a matsayi na biyu da maki 52 sai kuma real sociedad da maki 43 to masu saurare laifin daɗi karewa ga shi lokaci ya riga ya riske mu sai a tarbiye mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke da wasu labara amma kafin na amma duk wanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo to www.hostv1.ng a huta lafiya. To sirrin labarin wasannin mako kenan yanzu kuma ga shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a saurari Assalamu alaikum. barka mu da haka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin na cin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe wake-wake da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ya gaito muku Hussein Saharobi ne domin jin irin waƙar da ya rera mana wanda ya yi ta kan amarya da ango ko kuma kan amare da fatan masu sun gane zama kuma su jaɗin shirin amma kafin nan ga warkar kamar yadda muka muku alkawari. ایشان دست و پا میبنده ماه میبنده عروس هنا میبنده عروس هنا میبنده طوق طلا میبنده عروس هنا میبنده اگه هنا نباشه اگه هنا نباشه دل به خدا میبنده We the lover. شهر دور دور و دریا شور شور ما میریم عروس بیاریم چیش دشمن کور کور ما میریم عروس بیاریم چیش دشمن کور کور چیش دشمن کور کور ای بادا بادا madalla da Hussein Saharobi a cikin wannan waka da ta zama na wanda yi akan amare da fatan masu sun amfana kuma ta gamsar da su kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo mu a makon gobe ko kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma don wanda suka tallafa shirin yankan kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba da biyan shirye-shiryen mu a mu na yar gizo wato www.tv1.ng karshen gaba da shirin namu na lokaci sai kuma can da mace idan an sake lalbu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa bai salam ne lafiya